rayuwa ta shiga cikin halin a akazati saboda mai wurin kwana ya ruguce abinci na gona ruwa sun haye shi ya zama ko da yaushe kannan ka haita gida kannan ka dawo ana jiran ka gidan mu ya kware iska da an kai wani iska da an kai sai kwanan gidan mu gaba ɗaya ya kware har bango har na makauta ya zo ya rafki na ginin mu ta faɗi wani gehe kayan tallafin da mutanen suka so mu karɓa sun haɗa da nau'o'in abinci daban-daban kayan gini da kayan amfani cikin gida waɗanda ake sa ran za su taimaka wajen rage halin kunci da jama'ar suka samu kansu sanadiyar ambaliyar ruwa wadda aka soma samu a Sokoto tun cikin watan Agusta wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Bisa ga dubin yawaitar asarar da aka samu ko yaya wannan tallafin zai tasiri ga waɗanda abin ya shafa? insha Allah za a samu walwala wadda ya zan gida zai tsayu kan nan a ga an kare wannan abin ka samu ka kawo in Allah so da ubangiji Allah to eh, sana'a gyara ɗakin kayan wurin shiga bayan tallafin rage raɗaɗin musibar ambaliyar ruwa haka ma ministar ayyukan jinƙai da tallafin rage musibu sadiya umar faruk ta jagoranci kaddamar da wani shiri na gwamnatin tarayya na rage fatara ga matan karkara inda za a baiwa kowace mace naira dubu ashirin yan bunƙasa tattalin arzikin mata inda mata sama da dubu ɗari da hamsin ne za su samu wannan tallafin a jihohi talatin da shida da kuma babban birnin tarayya abuja ko nawa aka baka in dai baka juya shi ba to zai kare ko miliyan nawa ne kuwa kana zara kana zara har zai kare amma ko naira dubu ɗaya aka baka in ka sa ta ga hanyar sana'a allah zai albarkaci sana'an nan kuma za ta haifar maka da dubbai dubbai da yawa wannan shine manufar wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari a ga an tallafa ma mutane sun iya dogaro da kansu ministan lamuran mata dan paulin talin ita ma ta shawarci mata akan wasu matsaloli na daban waɗanda kan yi tarnaƙi ga cigaban ƙasa da kuma walwalar al'umma ku tabbatar mu mata sun je makaranta domin ilimi ita ce komi in ba don ilimi ba da mu da minista da ba mu zama minista mu zo nan mu yi wannan aiki ba ina kuma roko da babban murya mazajenmu maza eh, da iyayenmu duka da shugabannin addini a tsaya a yi yaki game da maganar fyaɗe fyaɗe da kuma cin zarafin mata da 'ya'yanmu maza ma yana kashe kasa To sai dai Saudiya irin wannan tallafin akan kaddamar da bayar da shi a wurin bukukuwa amma daga baya sai a samu ko sauya akalar rabon kayan tallafin ko kuma ɗaukar dogon lokaci kamin a ci gaba da bayar da shi duk da halin da jama'a suke ciki kawai da ya faru wajen bayar da kayan tallafin rage raɗaɗin cutar corona ga musakai a ƙaramar hukumulkin sokoto ta arewa sunana alhassan abdullahi shugaban gajeyu na ƙaramar hukumar sokoto ta arewa mun samu labari wasu ƙananan hukumomi akwai ƙaramar hukumar da an kai kwana uku ana ba su masu lalura ta musamman su ɗaya ake ba sai da an kara ba su haƙƙinsu gaba ɗaya sannan an ka ci gaba da raba wannan waɗanda abin ya shafa amma ga shi mu har yanzu kawo yanzu babu abin da ya shigo hannunmu duk da yake shugaban karamar hukumar Ibrahim Nodele ya ce ba haka nan abin yake ba Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya